Shugabancin rikon ƙarya na jam'iyyar APC ya yi Allah wadai da abin da ya bayyana a matsayin rahotannin ƙarya da kafafen yada labarai na yanar gizo ke bazawa cewa an kori shugaban rikon jam'iyyar kuma gwamnan jihar Yobe mai malabu ne. A wata ganawa da gwamnan jihar Neja Abubakar Sani Bello ya yi da muryar Amurka. Ya yi nuni da cewa labarin cire mai malabu ni ba gaskiya ba ne. Ina active chairman na party, mun cigaba da aikin party. Mun miti na kiyaye ka saboda convention za a yi. Abin da ya kawo mu kenan sannan kuma mu ratsar da chamomi. To maganar take ba ni ban san inda wannan magana ya ba. Baya ga waɗannan bayanai na gwamnan jihar Neja Abubakar Sani Bello, mai magana da yawun jam'iyyar Salisu na Inna batta, ya yi ƙarin haske cewa. To abubuwa muhimmai ah, guda uku ne suka faru a wannan babban ofin jam'iyya na ƙasa da ke Abuja. Abu na farko shugabannin kwamiti na riko sun yi taron su a garin yin taron kuma suka rantsar da shugabannin jam'iyya na jihohi su guda 36 da kuma na yankin birnin tarayya abuja shi aka fara yi da safan nan tare ya kewaye armashi an tashi lafiya sun fito suna munna makaɗa na bin su kasan yadda wurin nan yake idan ana irin wannan muhimmin taro to bayan an gama wannan kuma bayan azahar sai kwamitin da aka nada wanda zai yi aiki a kan ba ita uwar iya shawara a kan yadda za ta raba mukamai ga shiya-shiya a faɗin ƙasar nan shi ma ya kawo rahoton shi kuma wanda ya wakilci shugaban jam'iyya na riko alhaji mai malabuni a karɓar wannan rahoto shine mai girma gwamnan jihar naija sa'an nan akwai gwamnoni kamar guda tara ko goma waɗanda sun halara aka yi wannan sha'ani na arziki da su aka gama lafiya na tabbata duk gansu ku da kanku ma aka yi taro lafiya aka gama lafiya sakatariyar jam'iyya ta cika da mutane da magoya baya da masoya abin gwanin ban sha'awa to me yasa gwamnan jihar Neja ya wakilci mai malabu ne to akwai a cikin tsarin jam'iyyar APC akwai article 14 wanda ya ba wanda yake suka fito daga shiya daya da shugaban jam'iyya mai girman mukami damar ya mishi riko idan baya nan shi mai girma mai malabuniya ya tafiya ne baya kasar ne kawai dalili amma duk wani wanda yake wani raɗe raɗi ko yake yada labari na kanzan kurege cewar an sauya shi ne ba haka ba ne haka sakataren jam'iyya ya bada sanarwa a nan Abuja tunda safiyar yau da labarin ya fara bulla kafofin yada labarai na Salisu na inna ɗan bata ya kira ga ɗimbin magoya bayan jam'iyyar da su kwantar da hankalinsu su mara wa gwamna mai mala boni baya ya gudanar da babban taron ƙasar wadda ya shirya za a yi a wannan wata. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.